wato ko ina jin daɗin wa'azin malam gaskiya komai ɗacinta wallahi talahi malam yana yana yana barke mana ita gaskiya ne wannan gaskiya ne yanzu kun ga mu da ba mu san in ka karya azumi wuta zaka ba sosai in ka ɗau azumi ka je ka tona baka karya wuta zaka ba mu sani ba he da malam ya karantar da mu Sosai alhamdulillah mun gode wa Allah da ya bamu malami jajirtacce mai tunani kamar malamin nan namu malam malamin nan Malam! Malam a saman mangoro? Ina duba wata ne. Mai malaria ba? Yo, mun tsaya mun bincike shi da kyau. Yawa mun ga cutar da ke damun shi ba wani cuta bane za a tare hankali. In dai an yi magani yadda ya kamata. To za a za a samu za a samu lafiya. Za a samu cediya shi kenan. Shawara ce. Ga <laughs> mana shiru mana ha'a. Gloria ne ciwon sanyi. Sanyi ko da gida? Da gida sanyi.

kamar yadda kuka sani suna Aminu Sera Kaduna wanda aka fi sani jahilin malami ah, kamar yadda kuka ga wannan bidiyo da muka gama kallo da kuma da shaɗanti yanzu so insha Allahu ga dukkanin mai buƙatar wato maganin da ya shafi bangaren sanyi wato infection kenan mai fitar da farin ruwa ko mai sa kurajen gaba so insha Allahu ga dukkanin mai bukata idan ka kira wannan lambar waya kamar haka a duk inda kake duk garin da kake ko duk kasar da kake za mu iya aika maka da magani da yardar Allah ba bangaren sanyi kadai ba har bangaren da ya shafi karfin maza wato ina masu iyali wanda baya jin sha'awa tare da iyalinsa ko kuma baya da isasshen karfi wanda zai gamsar da iyalinsa ko kuma ina mata wanda suke fama da suma infection ko kuma magani wanda ya shafi bangaren gyaran gida dukka mata da maza idan kuka tuntube mu kamar yadda na faɗa za ku samu kuma za a samu biyan bukata da yardar Allah assalamu alaikum